وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan da ke nan garin Kaya a wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a a yau takwas takwas ko takwas ga watan jumadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 26 ga watan 1 miladiya ta 2018 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin suratul baqara da wannan shine majalisinmu na 130 a cikin tafsirin wannan sura gabanin mu shiga tafsiri akwai mika ta'ziyar mu ga dan uwa Alhaji Murtala Bashir 313 bisa rasuwar kawunsa wanda aka yi wa jana'iza jiya Justice Tahir Mustafa muna yi masa addu'a Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa yake yalwata gabarinsa ya haskaka masa makoncinsa Allah ya fi masa kurakuransa ke subhanahu ta'ala ya sanya aljanna ce makomarsa abinda ya bari kuma a baya Allah ya alkinta masa su su kuma dangi da yan uwa ubangiji subhanahu ta'ala ya ba su hakuri ya kuma ba su ladan hakuri sannan kuma akwai sanarwa ta ɗaya daga cikin aikace-aikacen da cibiyar shek jafar islamic documentation center ah, suke yi na tattara littattafan margayi shek jafar mahmud adam allah ji da rahama ah, cikin ayyukan da ko kuma aikin da ya fito kwanan nan sabo shine ah, fassara da sharhin littafin kashfin shubuhat na shek muhammad ibn Abdulwahab wanda shi marigayi shek jafar rahimahullah ya karantar da shi a masallacin juma'a na ɗorayi a shekara ta 2004 ya karantar da littafin cikin darussa guda biyar wanda shi ne aka rubuce shi aka yi masa aiki a yanzu gashi nan an buga saboda haka yan yana da kyau a mallaka domin a karanta amfana da abin da yake ciki na ilimi da fatan Allah subhanahu wataala ya kai masa ladan waɗannan ayyuka da yayi na zuwa kabarinsa wanda ke alkinta masa bayansa akwai littafin anan wajen Malam Ibrahim ga wanda yake bukatar ya mallaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أنهل التامك سادوا دماتنك أدلا أزمي hunna libasun lakum su sutura ne gare ku wa antum libasun lahunna kuma kuma sutura ne gare su alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah ya san cewa lalle ku kuna ha'intar kawunanku fataba alaikum sai ya karbi tubanku wa afa ankum ya yafe muku ya muku afuwa fal'ana bashiruhunna to yanzu ku sadu da su wabtagu ma kataballahu lakum ku nemi abinda Allah ya rubuta muku wa kulu kuma ku ci ku sha hatta ya lakum al abyad min al-khayt aswad min al-fajr har sai farin zare ya bayyana gare ku har sai farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare na al-fajr tun ba atimmu siyama ila al-layl sannan ku cika shi azumi zuwa dare wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kada ku sadu da su alhalin kuna itikafi cikin masallatai tilka hududullahi waɗannan iyakoki ne na Allah fala taqrabuha don haka kada ku kusance su kazalika kamar haka ne yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas Allah yake bayanin sa ga mutane la'allahum yattaqun domin su samu takawa ubangiji subhanahu wataala a cikin hukunce hukuncen azumi da yake kawo mana a cikin waɗannan ayoyi tun daga sa Allah tun daga fadar ubangiji subhanahu wataala ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus A anan ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da kawo mana wasu ayyuka waɗanda za su iya faruwa a cikin lokutan azumi wanda ƙila wasu su yi zaton cewa za su ci karo da ibada ta azumi saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya kawo batun wannan waɗannan abubuwa akwai hadisai da suka zo ruwayoyi da suka zo waɗanda suke bayanin sababin saukar wannan aya daga ciki akwai ruwayar Abu Dawud wacce ruwaito da kyakkyawar salsala daga mu'azi ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kanal almuslimuna idza nama ahaduhum iza salla al-isha'a wa sahira ba'daha lam ya'kul wa lam yubashir ahlihi ba'da dhalik mu'az ibn jabal yake cewa musulmi sun kasance ina nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci sun kasance idan ɗayan su yayi bacci bayan yayi sallar isha'i kuma wasahira ba'daha kuma ya tashi bayan haka ya ya tashi daga bacci lam ya'kul wa lam yubashir ahlihi ba zai ci abinci ba ba zai kuma sadu iyalansa ba wato mutumin da ke azumi sai ya bacci sai ya farka bayan sallar isha'i to kuma zai ƙara yin wani abu da ya safi danganci ci ko saduwa da iyali ba faja a umar a ta sai umar radiyallahu ta'ala an ya zo yana nufin matarsa faƙalat sai matarsa tace innaka ko inni kan nimtu ce masa ni fa yi bacci na farka ma'ana ta shiga wani lokaci da ba zai samu damar kusantar ta ba fabanna an na ta'tallu sai sai na umar ta kawai tana so ta kawo wani uzuri ne da za ta kauce ta za ta goce masa fabasharaha sai sadu da ita a haka sai kuma ruwayar da albara ibn azib ya kawo a cikin littafin wanda imam bukhari ya kawo a cikin littafinsa daga albara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun kasance idan mutum yana azumi fa hadara al-iftar sai lokacin buɗe baki yayi yayi buɗe baki sannan kuma sai yayi bacci ko kuma sai yayi bacci kafin yayi buɗe baki lokacin buɗe baki maimakon yayi buɗe baki sai bacci ya dauke shi wato daidai lokacin magariba bai ci ba bai sha ba har garin Allah ya waye wato ba zai ci ba ba zai sha ba har garin Allah ya waye saboda saboda ya riga ya wuce lokacin da ya kamata ya ci ko ya sha Shi ne lokacin da rana ta faɗi a daidai lokacin ya kamata ya yi buɗe baki ya ci ko ya sha to sai bacci ya ɗauke shi to daga lokacin ba zai ci ba zai sha ba har sai wani yinin ya zo ya tafi sai wani daren ya dawo to sai aka samu wani mutum da ake kira qais ibn sirma cikin sahabban annabi sallallahu mutanen madina wata rana ya yi azumi ya fita ya je ya yi aiki ya gaji ya dawo gida ya samu matarsa ah, ya tambaye ta cewa akwai abinci wato akwai abin da zai iya buɗe baki da shi sai ta ce ba su da abinci saboda haka sai ta ce amma bari in je ko wajen makota in samu abin da za ci kuma yayi ne yana aiki ya gaji saboda haka ɗan kwanta haka kafin ta je ta dawo sai bacci ya ɗauke shi saboda haka sai ya yi bacci matar tana dawowa tana ganin shi ya yi bacci ta ce ka shiga uku ce laka ce ka shiga uku saboda mai saboda yayi ne yana aiki yana azumi bai ci ba bai sha ba kuma gashi lokacin bude baki yayi an tafi nemo masa abinci kuma an zo an same shi yayi bacci kuma daga lokacin da ya tashi ba zai iya samun ya ci ya sha ba tunda lokacin bude bakin sa ya wuce tana ganin sa yana bacci sai ce ka shiga uku to saboda haka ya farka ba maganar a ci ko ya sha saboda haka garin Allah ya waye je yi da bai ci ba yanzu ma gashi gari ya waye bai ci komai ba saboda haka rana na takewa sai ya faɗi su ma sai aka je aka gaya wa annabi sallallahu alaihi sallama ga abin da ya faru sai wani aya ta sauka a uhilla lakum siyamin rafasu ila nisaikum har zuwa ƙarshen ta to sabai sun yi farin ciki matuƙa gabar da wani hadisi ke cewa da saukar wannan aya kuma Allah subhanahu wataala ya saukar da wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad uh, min al-khayt al-aswad min al-fajr ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare na al-fajr haka Allah subhanahu wataala ya halatta musu ci gaba da ci da sha da zarar rana ta faɗi suna da damar su ci su sha har lokacin da al-fajr zai keto uh, haka ne ya tabbata cikin sahih al-bukhari hadisin al-bara' ibn azib yake cewa lamma nazala sawmu shahri ramadan lokacin da aka farlanta azumin watan ramadan kanu la yaqrab la yaqrabuna an-nisa ramadan kullahu sahabbai ba sa kusantar matan su har ramadan ya kare gaba ɗayan watan fakana fakana rijalun to sai zama wasu mutane sun kasa bin wannan doka saboda haka sai wasu suke ha'intar kawunan su wato suna zuwa su kusanci matan su a boye ba tare da an sani ba sai Allah subhanahu wataala ya saukar da fadar sa alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah ya san cewa kuna ha'intar kawuna. don haka hukuncin yadda yake a farko da sunna sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma sunna da annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatar da ita a lokacin kamar da wasu malamai suka ce a farkon barlanta azumin ramadan da zarar mutum rana ta faɗi to yana da damar ya ci ya sha har lokacin da zai kwanta ya yi bacci to in ya yi bacci ya farka shi kenan ba zai kuma cin wani abu ba ko da kuwa asuba ba ta yi ba ko da kuwa alfijir bai keto ba in kuma ya kuskure ya yi bacci bai yi buɗe baki ba to shi kenan lokacin buɗe baki ya yi ya wuce ma'ana dare ya yi farka to ba ba da damar ya ci ko ya sha da haka al'amarin yake daga baya kuma aka shafe wannan hukunci da wannan ah, aya ta cewa an ba ku dama kusanci matanku a cikin wata cikin daren ramadan hakanan kuma kuna da dama ku ci ku sha har lokacin da alfijir zai keto tana yi wa ya kasance wannan tarbiya ce don wato sahabbai ko kuma mummine a wannan lokacin su fahimci saukin da yake cikin hukuncin da aka ba su wato a fara zuwa da hukunci mai tsanani kamar yadda yake da farko da farko hukunci ne mai tsanani a ce ba kana da lokacin da zaka cika sha ko mutum ya kusanci matarsa a cikin wani lokaci da kaitacce in ya kuskura har yayi bacci ko ya sallar isha'i ya gama to shikenan wannan lokaci ya ya wuce bai in bai ci ba bai sha ba to haka zai ta zama wannan hukunci yana da tsanani to sai a kawo wannan hukunci a dan dan lokaci dan takaitacce su kansu waɗanda aka wato shar'anta ma wannan hukunci su ji wahalarsa idan suka ji wahalarsa sai Allah ya shafe shi sai kuma ya kawo wani hukuncin da daman shi ubangiji wata ala yake nufi ya tabbatar hukuncin na ƙarshe da a ce farko an farlanta musu azumin a haka ba tare da kawo irin wannan hukunci mai ɗan tsanani a cikinsa ba to babu mamaki wasu ci gaba da ganin tsananin abin to amma idan aka zo da wani abu mai tsananin gaske aka janye shi daga baya aka janye shi aka kawo wanda bai kai shi tsanani ba to sai ga cewa an sauƙaƙa an fahimta wannan yana iya zama yana iya amfani da shi a siyasar shugabanci ta al'umma idan shugaba yana so ya kafa wata doka wacce ta yi mutane su ji ta da tsanani to sai ya fara da wacce ta ta tsanani in ya fara da wacce ta ta tsanani aka dan fara jin jiki sai a ce to an sassauta to da zara aka dan sassauta to sai a ga cewa an samu sauki saboda za a rika tuno tuno ta baya ne to ko da wannan ta ƙarshen ma tana da tsanani to amma aka kwatanta ta da ta baya sai a ga mai sauki ce eh kamar ana so a hana a hana wato hawan babur gaba daya abin ana so a hana hawan babur na wani lokaci to amma sai a zo a ce da farko an hana kada wanda ya sake hawan babur ko keke gaba daya to sai ai hani ai hani sai a ce to an yadda daga lokaci kaza zuwa lokaci sai mutane su fara kaga dai abu ne mai tsanani to amma kuma kasancewar da farko an yi wata dokar da ta fi shi tsanani to sai a ga sai a ga saukin sa kamar a kawo mutum ne dan ruwa mai dan dubi dubi a ce da in ya sa ya fara sha sai ce wani ai ba sanyi to amma da an fara bashi mai zafi da ya fara shan mai zafin sai ya ji zafi sai aka ce aga wannan sai dan taba sai dama da dama dama to sai sai ya sha wannan duk da ba mai sanyi bane saboda mai saboda ya fara shan ya fara shan mai zafi to wannan tana iya zama siyasa ce ta a sa mutane su dauki wata tarbiyya wacce ke da za su saba da wani hukunci ko da ko yana dan wahala saboda haka za mu ga cewa farko-farkon ramadan farko-farkon shari'an shi an fara da cewa an ba mutane zaɓi cewa ko su ci ko su ciyar ko su azumi daga baya kawai lokaci guda ɗaya lokaci guda sai aka ce an farlanta azumi kaga abin zai zo da tsanani to sai aka ƙara wasu hukunce-hukunce a ciki wanda za su ƙara abin tsanani daga baya sai aka janye su to janye su sai sa a fahimci cewa to wannan da ake tsanani ne to baya da tsanani an fahimta alamar ibn ashur rahimahullahu ta'ala yana ganin shi yadda yake fahimtar Aya wannan da muka karanta shi baya daukar cewa akwai wani hukunci da da ake kai aka shafe shi yana ganin cewa shi azumi tun lokacin ma da aka farlanta shi kawai kamewa ne daga ci da sha da kusantar mace da rana kawai ba da daddare ba yana gari ita wannan ayar ba ta zo ne don ta kawo wani bayanin halaccin wani abubuwa da da aka haramta shi a dama akwai halaccin akwai halaccin abinda dai kawai aka yi a nan shine wasu musulmi wasu daga cikin musulmi sun fahimci kamar cewa lokutan cin abinci kawai guda biyu ne in ramadan ya kama da lokacin buɗe baki wato lokacin da rana ta faɗi a yi buɗe baki sai kuma lokacin sahur waɗannan su kaɗai da lokuta biyu da suka a fahimtar su da mutum zai ce sha saboda ka idan lokacin buɗe baki ya wuce aka yi sallar isha'i mutum bai ci wani abu ba to ya bari lokacin da ya kamata ya ci ya wuce shi saboda ka ba zai sake cin wani abu ba sai lokacin sahur yi to a lokacin ne kuma yake da damar ya ci to yake cewa wasu sun fahimci haka saboda haka suka san suka ajiye lokacin buɗe baki shine tsakanin magrib da isha'i ah, domin bayan sallar isha'i galibi a wancan lokacin bayan sallar isha'i da kiyamun laili bacci ake yi ba kamar yanzu da rayuwar wasu wurare mata koma da daddare ake yin ta ba su a wancan lokacin rayuwar tasu yawanci da rana ake yin ta aka ce an yi sallar isha'i to kuma kowa zai koma gida mai kiyamun laili ya ɗan kiyamun laili sai kwanta bacci saboda haka suka saba to idan suka yi sallar isha'i to ba za su sake cin komai ba sai lokacin sahur to haka nan sha'anin saduwa da da iyalinsu shi ma haka suka haka suka mayar da shi don haka sai suka fahimci cewa to tunda sun saba yin bacci a lokacin da suka saba yin bacci idan har suka yi bacci kafin lokacin to shi ma wannan baccin da suka yi zai zama dalilin ne da zai hana su ci abinci bayan sun farka da haka sai suka daina cin abinci a wannan lokacin to sannan kuma abin da ya shafi saduwa suke ganin mutum ya sadu da matarsa kila zai iya waye gari asuba ta yi masa da janaba suna ga kamar akwai wani abu na laifi in sun yi haka shi yasa su suke kaura cewa matan gaba daya to ita kamar wannan ayar ta zo ne domin ta gyara musu wannan fahimtar tasu cewa abin ba haka yake ba abinda kuke zaton an haramta muku nan na harkar santar iyalanku ba haka bane uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila an halatta muku ma'ana daman can halal ne ku ne kuke zaton kamar haramun ne kuka hana kanku sannan wa kulu washrabu ku ci ku ci gaba da sha ba a hana ku ba hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt aswad min al-fajr sai lokacin da al-fajr yake to a daidai lokacin ne aka hana ku kaga kenan a fahimtar shi ibnu ashur sabani yadda wasu malamai suka tafi akan cewa hukunci ne a da ayata ta shafi shi yana ganin ba wani hukunci bane ijtihadi ne na wasu daga cikin sahabbai gurgurda da suka fahimci azumi suna tafiya akan kansa abin kuma ya suka kasa kuma wato rike wannan abin da suka fahimta ijtihadi suka yi suka kuma kasa rike shi domin wasu sun kasa hakuri su su kyale matansu don haka Allah ya ce alima annakum kuntum tasanuna anfusakum zaka fataba alaikum ubangiji ya yafe muku abinda kuka dora kanku kasa dauka to yanzu an yafe muku don haka an yi muku afuwa akan wancan ijtihadi da kuka yi na kuskure tana yiwa wannan ya kasance a farko-farkon shekara farko-farko da aka farlanta azumi hakan ta faru kuma a cikin wasu ɗan kwanaki ne ba wai duka azumin ma gaba ɗaya ba abin ya ɗan faru a cikin wasu kwanaki na ramadan ɗin farko da aka shar'anta kuma waɗannan ayoyi suka sauka domin su dawo da sahabbai akan yadda abin yake Allah ce Allah annakum kuntum takhtaruna anfusakum wato Allah ya sani wannan Allah ya sani ƙarin bayani ne na wancan hukunci cewa Allah subhanahu wataala ya san wasu daga cikin musulmi abin yana damansu. shi yasa shi yadda ibnu ashur yake cewa shi yasa Allah ce alim Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum bai ce takhtanuna Allah wa rasulahu ba kuna ha'intar kawunan bai ce kuna ha'intar Allah da manzansa ba kamar ce ayyuhal ladina amanu la taqulu Allah war rasula wa taqulu amanatikum sai ce kuna ha'intar kawunan ma'ana ku kuka kafa wa kanku ku kawo kanku wata fahimta kuma kuka da kuka kasa aiki da ita da kuke kuke ha'intar kawunan ku ba ce kuke ha'intar Allah ba an gane ku to wannan shine abinda abinda shi ibnu ashur yake fahimta daga ayar bai fahimci cewa akwai wani hukunci a baya da ayar ta shafi ba ayar gyara ta yi wa sahabbai kan wata fahimta da za suka yi kuma suna tafiya akai abun bai je ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin da suke faru yake faruwa ba amma Allah ya san abin da yake faruwa sai lokacin da kes din shi Qais ibn Sirma ya faru har har ya suma to lokacin da aka je aka ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam to fa ba abin da ya faru sai waɗannan ayoyi suka sauka Allah subhanahu wataala ci daman ya sani kuma ga yadda abin yake ya ga musu hukunci hukuncin Allah ce uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum Allah ya halatta muku saduwa da matanku lailata siyami daren azumi lailatul siyam ita ce shine daren da kashegarinsa zai zama rana ce yini ne da mutum yake azumi a ciki kun san cewa yadda yake a wajen larabawa kuma haka yake a musulunci cewa dare yana bin yinin da zai zo ne ba wanda ya wuce ba hmm. in yau yau yau muna juma'a gaya muna muna daren asabar ne ba daren juma'a ba alhamis da daddare shi ne daren juma'a juma'a da daddare kuma daren asabar ba haka abin yake dare ɗaya ne baya bin wannan shi ne daren arfa daren arfa shi daren arfa yana bin yinin sani an fahimta saboda haka in ka samu in ka samu tsayuwar arfa da daddare daga daren sha ɗaya amma kana ana can ka samu tsayuwar arfa an gani in ban da shi duk wani dare yana bin yinin da zai zo gaban sa yana bin yinin da zai zo shi yasa in haihuwa aka yi maka bayan faduwar rana to kana daukan an yi maka haihuwa ne a yinin da zai zo gaba wancan da ya wuce ya wuce an gane inda bayan faduwar ranar ran alhamis ran juma'a aka yi maka haihuwa to za ka dauka an maka haihuwa ne ranar ranar asabar ba ranar juma'a gane da aka ce lailatar siyami daren da kashi gari azumi kake an gane ko sauraka daren yana tare da yinin da zai zo gaba Allah ce ya halatta muku arrafasu ila nisa'iku arrafas wasu malamai sun ce hakikarin abin da ake nufi da arrafas harshen larabci ana nufin maganar da ta shafi saduwa tsakanin miji da mata shi ake su suke cewa rafas daga baya ake kiran saduwar kanta da rafas ake mata kinaya da rafas wasu kuma sun ce a duka biyun ana amfani da su a nan ana amfani da shi a nan ana amfani da shi wajen maganganu ana kuma amfani da shi wajen saduwa aka ce su ila aka kawo ila domin akwai kalmar ifda akwai kalmar karkata domin miji yana karkata zuwa ga matarsa mace tana karkatuwa zuwa ga miji um, abdullahi dan abbas ya fassara arrafas da da ma'anar aljima kamar yadda zo a cikin tafsirin ibnu abi hatim da tafsirin ibnu jarir ta hanyoyi guda biyu akwai hanyar sa'id ibn jubair an ibn abbas yake cewa arrafat aljima akwai hanyar bakar ibn abdullahi al shima shi ma ya rawaito daga abdullahi dan abbas yace arrafat aljima walakin allaha karimun yukanni ko yakni rafas shine jima'i sai dai Allah yana wato yin abu cikin alkunya baya fitowa ya faɗa abu gatsi gatsi shi yasa alqur'ani yake da wannan uslubi aw lamastumun nisa allati dakhaltum bihinna eh? wa qad afda ba'dukum ila ba'd abu da yake nunawa amma kuma za ka ga cewa an zo da shi cikin wani salo ba ba an faɗe shi haka gatsi gatsi ba to wannan shine tafsirin ammatul mufassirin min as-salaf cewa rafath ana nufin saduwa shi yasa kai tsaye ake fassara uhilla lakum lailatu siyam rafath ila nisaikum ah, kamar da muka ce yana zuwa bi ma'ana muqaddimat muqaddimat jimair maganganu na soyayya tsakanin miji da matarsa shi yasa a aikin haji Allah subhanahu wataala ce الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الرفث أنا ana nufin muqaddimat hatta maganganu da suka danganci aure bai kamata a same shi tsakanin miji da matarsa ba ko da wata yayin da yake cikin ihrami saboda anan ba wai ana nufin kawai jima'in ba ana nufin hatta muqaddimat dinsa Ba kalmar arrafas tana daukan wannan ma'ana tana daukan wannan ma'ana sai dai anan abinda take nufi shine aljima Allah ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ko sutura ne gare su su ma sutura ne gare ku nan kamar Allah subhanahu ala yana bayanin me yasa aka yi bayanin halaccin aka halasta muku wato zai wahala ku iya haƙura ko ku iya katange kanku daga wannan abu shi yasa aka halatta muku saboda mai da an farlantawa abin nan da a ce lokacin azumi an wa mutane cewa za su kaurace wa matansu har da daddare to zai zama a wannan lokacin da daddare akwai wahala zai zama akwai wahala matuƙa da gaske saɓanin idan da rana ne saɓanin da rana domin da rana abin zai sauƙi in ma mutum ya zama na ba mai iya danna zuciyarsa ba ne zai iya fita ya bar gida shi kenan sai tafi kasuwa ko ya tafi gurin aiki ko ya tafi wajen abokansa ko je kan benci mai shayi ya zauna amma da daddare ina zai tafi da daddare nan ne wajen kwanansa suna tare saboda haka sai ya zamana a laila din shi a nan kawai wato a annahar kawai aka farlanta aka shar'anta wannan gujewar amma da daddare abu ne wanda ba za ku rabu ba yadda ka san suturar jikinka shi yasa aka yi misalin kai da matarka ita suturar kace kai suturar ta ce an sai da kira take jikin mutum a ɗamfare to haka haka haka yake mutum yake da matarsa sai aka yi wannan kinaya din aka ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna lidilalati ala shiddati littisal da mm. nuna tsananin haduwa yadda wato abu ne da ba za su ba za ka iya raba su ba kuma har ila yau amma miji alkunya da libas an yi mace alkunya da libas kowace an Allah subhanahu wataala masa lakabi da cewa sutura ce ga ɗayansu kowanne sutura ne ga ɗayansu domin kowanne yana rufa wa ɗan uwansa asiri abinda yake ji na sha'awa ga ɗaya jinsin ɗaya yake rufa ɗaya kansa asiri in ba wannan to asirin sai tono idan mutum yana da duk sha'awa sai yana da mata sai ta rufa masa asiri ba za a gane ba hakanan nan shi ita ma sha'awa in tana da miji sai rufa mata asiri sai ga cewa ba a gane ta ba to shi yasa sai Allah ya kira ta sutura shi ma ya kira sutura yadda ka sutura tana rufa mata al'aurarka wani abin da baka so a sani to haka mace take rufa mijinta asiri shi ma yake rufa mata asiri ah, akan shar'anta ta hanyar aure su rufa junansu asiri ba ta wata hanya daban ba Allah ce alimallahu annakum kuntum takhtaruna anfusakum wannan aya na daga cikin balagan larabci wanda ba za ka same ta a kowane irin yare ba duyar yaren da za ka ɗauko kawo a nan sai ka ga sai ka yi ƙarin bayani amma balarabe da zarar yaji ji ko wanda ya san harshen larabci ke ɗanɗanar gardin da yake cikinsa to da zarar yaji zai san cewa akwai wani uslubi mai daɗi a cewa mace libas a cewa mace abin nan amma da za ka ɗauka ce su rigunan ku ne ku rigunan su ne eh, eh. ah, alim Allah annakum kuntum anfusakum Allah ce Allah ya san cewa ku kuna haɗin kawunan ku anan Allah subhanahu wataala yana bayyana asarul mashaqqa din ala da ya biyo bayan wahalar da suka shiga ciki cewa muminai suna haƙintar kansu ta hanyar kasa cika alkawarin da suka yi wa Allah kamar sun ɗauki alkawarin ba za su yi ba kuma sai mutum ya saɗaɗa ya je ya yi abin da ya ɗauki alkawari ba zai yi ba to Allah subhanahu wata'ala ya san wannan shine ubangiji subhanahu wata'ala ya halatta musu abin da suka haramta wa kawunan su ko abin da shi ya haramta musu idan mun ce sunna ce ta tabbatar da haramcin wannan Allah ya halatta musu kuma yafe musu abin da ya riga ya gabata na ha'intar kawuna Allah subhanahu wataala ya ce fal'ana bashiruhunna to yanzu ku sadu da su al'amru huna lil ibaha ba ana nufin wajabci ba umarni ne na halacci wato ya halatta kuma yanzu da aka ce yanzu ba wai ana nufin yanzu yanzu ku je ku yi ba abinda ake nufi al'ana a yanzu hukuncin ya bayyana gare ku wanda da kuna ha'intar kawunan ku kuna yin abin to yanzu hukuncin ya bayyana gare ku sau ka an halatta muku yin wannan ina cewa al'amru ba'da al-hazri yadullu ala al-ibaha gurin masana usulul fiqh sun san cewa duk sanda umarni yazo bayan hani bayan an hana abu sai kuma aka aka yi umarni to umarnin yana nuna yana halacci Allah ce wabtagu ma kataba Allahu lakum ku nemi abinda Allah ya ya kaddara muku ko ya rubuta muku abinda Allah subhanahu wataala ya rubuta musu su malamai sun ce ana nufin kusantar matansu ba a lokacin azumi ba abinda Allah ya rubuta musu ne za su iya kusantar matansu ba a lokacin azumi ba to yanzu a cikin lokacin azumin ba Allah subhanahu wataala ya ba ku dama ku je ku nemi wannan abin da Allah subhanahu wataala ya halatta muku wannan tafsirin shine tafsirin da aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas da almajiransa Mujahid da Ata da kuma Abdahhak da Muqatil ibn Hayyan da As-Suddi da Rabi ibn Anas da sauransu wasu daga cikin kuma malamai sun fassara ma kataba Allahu lakum dinnan da cewa ana nufin abinda Allah ya kaddara muku na yaya to kamar ana kwadaitar da mutane su kusanci matansu watakila ta haka su samu zurriya wasu suke mai albarka wadda annabi sallallahu alaihi wasallam zai alfari da yawanta a ranar gobe kiyama kuma zan wannan shine sababi na wanzuwar jinsi na dan adam a bayan kasa wannan shine kaulin jumhurin mufassirin da dama daga cikin tuwalau tafsiri wannan tafsirin suka yi cewa ma kataballahu lakum ana nufin ya'ya abinda Allah ya riga ya kaddara muku za ku samu daga waɗannan matan naku wannan yana daga abin yana ɗaya daga cikin tafsiran da aka samu daga Abdullahi dan Abbas da Anas ibn Malik da Shuraih da Al-Hasan al-Basri da kuma almajiran ibn Abbas Mujahid da Afa da Abdahak da Sa'id ibn Jubair da dama daga cikin magabata sun yi wannan fassara akwai wasu daga cikin malamai da suka fassara har ila yau ma kataballahu lakum da cewa ana nufin abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara muku na za ku gani na daren lailatul qadr tunda ana maganar tashi ne cikin dare ubangiji subhanahu wataala bayan ya halatta ya halattawa mutum ya kusanci matarsa cikin daren azumi sai kuma ya kwadaitar da shi kan cewa ya tashi kuma ya nemi daren lailatul qadr kada ya shagala da wannan ubangiji subhanahu wataala ya in ya rubuta masa ganin lailatul qadr sai ya sai ya dace da ita a wannan a wannan dare don haka ku shagala da abin da zai hana ku ainihin samun wannan wannan lada da wannan tagomashi da yake cikin wannan dare ibnu jarir at-tabari da ibnu al-qayyim rahimahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala sun yi wannan tafsiri kamar da yake cikin littattafansu a ayar za ta iya ɗaukar duka wannan ma'anonin gaba daya. da malamai suka faɗa shi yasa zamu ga Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin almajiransa kamar Mujahid da Abba an ruwaito cewa sun fassara ayar da na ɗaya da na biyu sun fassara ta da mubasharatin nisa sun fassara ta kuma da neman yaya wanda yake nuna cewa suna ganin ayar da za ta ɗauki ko wannan gabar za ta ɗauki duk waɗannan ma'anonin guda biyu Allah ce wa kulu washrabu kuma ku ci ku sha hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr har zare farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare na al-fajr al-khayt shine zare anan ubangiji subhanahu wataala yana nuna cewa wajabcin mai baki yana farawa ne daga lokacin da alfijir ya keto daga lokacin ne mutum zai kame bakinsa daga dukkan abin da aka hana mai azumi ya yi a nan ubangiji na wata'ala ya faɗi ni hayat waktul iftar ƙarshen lokacin da buɗe baki ke ƙarewa rihin mantuk allah ya fito ƙarar ya faɗa cewa ka ci kai tun daga faɗuwar rana kana da maka ci ka ci kai ta ci kai ta ci za ka zauna ma ba ka kautawa kana ta ci yanka. hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr har zuwa wannan lokacin saboda a nan an ga maka lokacin da abin idan wannan lokaci ya zo to lokacin azumi ya fara wato lokacin da fijir zai keto lokacin kuma azumi yake fara domin in ramadan ya shigo lokuta biyu ne ko abubuwa biyu ne kawai ko dai saumun ko iftar ko asawm ko al ko azumi ko kuma buɗe baki ce buɗe baki ana nufin damar ka cika sha ko kuma kana cikin azumi don haka waɗannan lokutan ne kawai don haka aka faɗi lokacin da aka baka dama kai ta buɗe baki har zuwa lokacin da azumi zai fara ma'ana idan azumi ya fara lokacin buɗe baki ya ƙaddaka kuma azumi ya ƙare lokacin buɗe baki ya fara dama abubuwa guda biyu ne kawai saumun ne ko iftar ce ku kulu shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr kaga ƙarshen buɗe baki ya ƙare anan azumi ya fara sun ba a cin ilan layin kaga azumi shi kuma ya zo ƙarshe hmm. sauraka kowanne an faɗi farkonsa an faɗi ƙarshensa tun da aka faɗi ƙarshen lokacin buɗe baki to an faɗi farkon azumi hmm. da aka faɗi farkon abin ƙarshen azumi shi kuma an faɗi farkon lokacin buɗe baki sauraka kowanne wannan an faɗi ƙarshensa wannan kuma an faɗi an faɗi farkonsa ƙarshen wannan kuma shine farkon wannan farkon wannan kuma shine ƙarshen ƙarshen wancan an fahimta a ce sun ma'atin musu ya ma'ilallai sannan ku cika shi azuminku zuwa dare a nan game da muka ce an faɗi lokacin ƙarshen azumi ne sai ya sa aka ce sun ma'atin mu ku cika shi ku kai ku ƙara shi kaga ashe tun damancin can cikin azumi kuke shi yasa ba a ce sun masumu ilal laili ba da ce sun masumu kamar daga ba za ku fara azumi amma tun da aka ce hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al to kun fara azumi kenan kenan duk abin da zai zo baya ci gaba da azumi ne shi yasa kawai aka ce sun a atimmu ba ce summa sumu ba an fahimci larabci ba ce sun aka ce summa sumu kamar yanzu za ku fara kuma wanda daman can ko riga kun fara automatic automatically ka fara ko bacci kai inda ka da ido ka ga abin nan alfijir ya keto to kawai ka fara azumi ba za ka ce to bari in shirya zan fara azumi ba sallah ba ce shi bari in yi alwala in tinza in fara sallah saboda ka shi kawai kana lokacin na shigowa ka fara ko ka shirya ko baka shirya ba ka ba haka nan aje shi shi ma kamar yadda za mu gani a gaba ilan lai a nan ila aka yi amfani da ita ba a yi amfani da hatta ba domin ila tana nuna cewa azumin yana tikewa zuwa ga farkon dare zuwa farkon dare don abinda baya abinda yake gaban ila ba zai shigo cikinta ba mm. sabanin hatta inda mm. hattan lai da aka ce to sai zama na azumin ba lalle ya kare daga faduwar rana ba sai zama na zai iya shiga har cikin dare to amma sai Allah ya amfani da kalmar sai Allah ya amfani da kalmar ila Kunga a can cewa akai hatta ya tabayyana ba ce ila sai aka ce hatta saboda abinda za mu yi magana a kansa a tabayyun ana bukatar sai ka samu tabayyun sai abin ya bayyana amma shi dare da zarar ya shigo shi kenan abin nan ya ka zo lokacin da ya kamata ka ajiye azumi hadisi ya tabbata a cikin sayar bukari da muslim daga umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza aqbala al-lailu minha huna wa adbara an-naharu minha huna wa gharabat ash-shamsu faqad afqara as-sa'i idan dare ya bullo ta nan wato ta yamma wa adbara an-nahar yini kuma ya bada baya ta nan ta gabas yace wa gharabat ash-shamsu rana ta fadi faqad afqara sa'im to lokacin bude bakin mai azumi yayi wasu daga cikin malamai suka ce faɗarsa faqad afqara sa'im yana nufin automatically kamar kana waya ne kudinka su kare ko baka so tsayawa ba ka tsaya da zarar aka ce rana ta faɗi azuminka ya yanki ko baka dakata ba ce faƙad aftara cewa gharabati shamsu faqad aftara as-sa'im zaka ka tsaya kana tanawa ba fa karin bonus lada za a kara zaka ba bonus azumin ka zo karshe kamar a cikin eh, littafin Abu Awana eh, babin da yawa wani hadisi kenan cewa idan rana ta faɗi shikenan azumi ya zo karshe ko mutum bai niyya ba shi yasa wani jinkiri da wani bata lokaci ba wai shi zai kara maka shi da ƙara maka lada ba kama gaggauta din shi aka fi so kamar yadda aka sani a sunna cewa gaggauta buɗe baki shine ne sunnar ma'aiki sallar salwa shi shine kuma sunnar annabawa da suka gabace shi ah, akwai ruwayo da suka zo da suke nuna yadda da farko sahabbai suka fahimci wannan aya daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu ma'anar ayar akwai hadisin da imam bukhari da muslim suka rawaito daga adi ibn hatim yake cewa lokacin da wannan aya ta sauka hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr sai adi ibn hatim ya ce ya rasulullah wato sai yake ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yadda yake yi ce inni aj'alu tahta wisadati iqalain ka dauki igiyoyi guda biyu ba zare ba igiya guda biyu irin ta daure dabba daure raƙuma sai ya sa ta ƙarƙashin fulo na guda biyu ɗaya baka ɗaya fara sai ya sa ƙarƙashin fulo a arifin laila minan nahar da su rike gane yanzu gari ya waye ya yi tar saboda ka yana ci ya ci cewa yana ɗaukwa yana ciyarsa yana dubawa in ya ga bai iya bambance su to sai ci gaba da harkarsa idan ya ga ya iya bambance cewa wannan bakar igiya ce wannan farar igiya ce to sai bai ci cewa to gari ya waye sai ya dakata da ci to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna wisadataka al'arid lalle fulan kana da fadi abin da yake nufi fulan sana da fadi anan ana nufin ana nufin ana nufin hudu alfijir ana nufin hasken alfijir hasken alfijir a ce shi da karkashin fulanka kaga fulan yana da fadi inna ma huwa sawadul layl ibnu ashur yana cewa wannan ishara ce ila qillatul fitna wato kamar yana so ya nuna masa ba ka yi wayan ka fahimci abin da wuri ba akwai karancin fahimtar abu da wuri ce inda ma huwa sawadun laili wa bayadun nahar ana nufin duhun dare da kuma hasken safiya a wata ruwa yake cewa innaka la'aridul kafa lalle kiyar kana da tsana da tsawo sai ce da shi la bal huwa sawadun laili wa bayadun nahar ana nufin duhun dare da kuma hasken safiya wannan sahal ibn sa'ad shi ya faru abin nan afwan wannan ah, adi ibn shi ya faru gare shi haka akwai ruwaya a cikin sahih bukhari da muslim daga sahal ibn sa'ad wacce ita za ta ƙara fassara mana yadda al'amarin ya kasance ah, sahal ibn sa'ad yake cewa lokacin da Allah ya saukar da fadarsa sa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr sai ya zama da min al-fajr din ba a saukar da ita ba sai zama an saukar da kulu wasu rabu hatta ya tabayyana na kuma alkhaitul abiyar domin alkhaitul aswad sun ba a timmu siya mai lalle to sai zama na yake cewa fakada rijalun idan aradu sau a haduhun fi rijilai alkhait idan ɗayansu zai azumi sai ya ɗauko zare fari sai ya ɗaura a jikin kafarsa ya ɗauko baƙi ya ɗaura a ɗaya kafar tashi to zai ci gaba da ci wale mai zaliya a ya ci gaba da ciye-ciyensa hatta ya tabayyana ya tuhuma sai ya kai lokacin da zai iya ganin su iya ganin bakin zaren ya iya ganin farin zaren haka suka haka ya fahimta shi tabayyan lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad babu min al-fajr tunda da akwai min al-fajr a farkon saukar ayar zai wahala kamar larabawa da suka shahara da fahimtar harshen su musamman a wancan lokacin da harshen bai gurbace ba a ce an yi wannan cewa min al-fajr su kasa fahimtar abinda ake nufi cewa ba ba zare ake nufi ba har su kai ga ɗaurin zane duk da cewa ibnu ashir na ganin cewa min alfajir din ta sauka amma sun sun fahimci cewa tana da alaka ne da ya tabayyun ba da al'aswad din ba ba da al'abiyar da al'aswad din ba da ce hatta ya tabayyana min alfajir sai ya bayyana na alfajir wato farin zare da bakin zare ya bayyana saboda fitowa alfajir haka haka shi yace sun fahimta to amma yadda ruwa take nuna karara min alfajir ba ta sauka ba sai daga baya kalmar min alfajir ɗin ta sauka a cikin ayar sannan suka fahimci cewa wannan hasken alfijir hudawar alfijir ake nufi da kuma duhun dare hadisin sahal ibn sa'ad yana nuna cewa sahabbai a farko sun yi wannan fahimta kafin aya ta sauka da kalmar min alfajir su fahimci yadda abin yake a hadisin adi ibn hatib adi ibn hatib ya musulunta ne shekara ta tara ko shekara ta goma bayan hijira wanda ramadan kuma an farlanta shi a shekara ta biyu kaga zai wahala a ce sahabbai sun zauna ba su fahimci ayar ba har tsawon shekara bakwai ko takwas suna yin amfani yi ba abinda zai nuna mana kawai hadisin Ali ibn Hatib yana nuna mana cewa Ali ibn Hatib bayan ya musulunta shi ma yayi fahimtar da farko sahabbai suka taɓa yi aka gyara musu an fahimta farkon da aka fara saukar da ayar sahabbai sun mata wannan fahimta kamar yadda hadisin sahal ibn sa'ad ya nuna suna ɗaura wannan zaren a ƙafarsu daga baya alƙur'ani ya sauka aka nuna musu ga yadda abin yake shi kuma daga baya bayan ya musulunta shekara ta takwas ko shekara ta tara ko ta goma shi ma da ya karanta ayar sai ya yi mawata nan fahimta daga baya annabi sallallahu alaihi ya gyara masa ga abin da ake nufi an gane ko ba wai fahimta ce ta ta zama hawancin har zuwa lokacin da da adi ibn hatim ya ya musulunta sannan kuma aka gyara fahimtar ba an gane ko saboda haka a cikin rashin kawo min alfajir wasu suna cewa baya daga cikin ta'khirul bayan an waqtihi sun cewa a shari'ance ba a san bayani a jinkirta shi a lokacin da ya kamata a bayyana shi suna ganin cewa larabawa za su fahimci haka illa iyaka an samu wani wahimi ne wanda har wasu suka yi wannan fahimta kuma daga baya aka gyara musu a cikin ayar ha'ila yau akwai ishara akwai nuni da ayar ta zuwa ga cewa abinda ake bukata lokacin buɗe baki shi ne a samu ta haƙuƙul gurubin subutu a tabbata cewa rana ta faɗi tabbas a tabbata cewa rana ta faɗi wanda duk ya tabbata ya gane ya ya gamsu cewa rana ta faɗi to kawai ya gaggauta yin buɗe baki ko da bai ji kiran sallah ba domin shi kiran sallah alama ce da take nuna tabbatar faɗuwar rana don haka da shi mai kiran sallar da shi mai azumin dukkaninsu abu ɗaya aka haɗa su da shi ne tabbatar da faduwar rana kai mai azumi abinda ake bukata ne ka tabbatar da rana ta faɗi. Shi ne atimmu musu ila al-layl ka tabbatar da rana ta faɗi. shi ma kuma da aka ce kiran sallah ya tabbatar da rana ta faɗi, duk aiki iri ɗaya aka ba ku don haka shi ya ƙwara kiran sallah alama ce kawai da take nuna wa mutane cewa shi ya tabbatar da ɓangarensa. don haka kai in ka tabbatar kakka jira yanzu za ka ga wasu sai su wato wa kansu shi kuma ladanin ya ƙi kiran sallah eh. wasu kamar ma ko da gangan suke ya yi ta dogo alwala ta dogo alwala kuma mutane da suna jiran saboda haka ba bukatar wannan abinda ake bukata kawai ka tabbatar da cewa rana ta faɗi in ta faɗi ko ya kira sallah to ran da ya makarafa. sai ke ta zama kana kiransa wurin da aka ce ba kiran sallar ko bai zo ba ko ba yi ba saboda haka ba wannan ake dubawa ba shine atimmu ba ila lai. haka nan da ya ce hatta ya bayyana dalil ne dalil ne ala ba ka'ul lai al'asul shi ne akwai dare har sai ya bayyana cewa yanzu alfijir ya kito ba ka yi aiki da shakka ba cewa kana shakkar anya ko alfijir ba ka ce a dai a dakata da ci da sha sai ka tabbatar ne hatta ya tabayyana lakum ne tabayyun shi ne tabayyun ɗin idan mutum bai samu bayyana ba akan cewa alfijir ya fito to yana damar ya ce sha har sai ya samu wannan bayyana din sai ya tabbatar cewa alfijir din ya keto ba shakka ake kamar yadda bai halatta ya azumi ba har sai ya tabbatar rana ta faɗi idan bai tabbatar rana ta faɗi ba ya ce sha to ya karya azuminsa da gangan in ya bayyana cewa ba ta faɗi din ba in yana shakka kuma ya ce sha a shakka kuma ta bayyana ba ta faɗi ba to ya karya azuminsa shi yasa ana buƙatar tabayyun yayin da kake da daddare ka haramta ma wani don za ka ji an ce wai a kame daga ci da sha kafin hudu a da minti sha biyar wannan bida'a ce ba inda aka ce ka daina ci daga ka rage wajen minti biyar ko minti goma kafin kafin alfijir fito Allah ce hatta ya bayyana. har sai ya bayyana sauraka al'asur shine a ci a sha da mai da haka nan a wajen buɗe baki ba ka da damar ka yi buɗe baki ba tare da ka tabbatar rana ta faɗi ba idan kana da tabbaci a zuciyarka rana ta faɗi sai ka ci sai kuma ta bayyana cewa ba ta faɗi ba to a nan ba ka da ramuwa a kanka ka yi aiki da abin da shi ne zahiri ba ka da ramuwa a kanka amma in a shakka kai to akwai abin azumin ka ya warware ka lokaci ya ƙare ko? to ba ni minti biyu idan alfijir ya keto idan alfijir ya keto mutum kuma yana rike da abincinsa ko ya sanya abincinsa gaba zai ci sai alfijir ya keto to sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi da ya gama cin abincinsa idan ruwa ya ɗauka zai sha aka kira sallah ko mu ce aka kira as-salatu to gama shan ruwansa kai ya aji wannan ita ce sunna hadisi ya tabbata cikin musnad imam ahmad da sunan abi da'ud da tafsirin tabari da sunan dara qutni da musadrak na hakim da sunan kubra na baihaqi hadisin abu huraira radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sami idza sami'a ahadukum الدداء والإناء على يده فلا يضعه حتى haja حاجته منه idan ɗayan ku ya ji kiran sallah alhalin kwanan abincinsa yana hannunsa kada ya ajiye shi sai ya gama biyan bukatarsa wani hadisi ne sahihi ko kuma hadisi ne sanadinsa Hassan ne kuma sarihi ne a cikin babin Imam ahmad ya fitar da shi da ibn jarir tabari da albayhaqi da kyakkyawar salsala daga abu huraira a ƙarshe ke cewa wa kana mu'azzinu yu'azzinu idza bazagha al-fajr mai kiran sallar kuma yana kiran sallah yayin da asuba al-fajr yake to wannan ƙarin shi zai kawar da tawilin wanda zai masa tawili cewa kiran sallar farko ake nufi in kiran sallar farko ake nufi ai ba bukatar a ce kada ka aji kai ma ko ba a ce kada ka aji ba ka aji ba ka wannan cewa kada ka aji sai ka gama biyan bukatar ka ya nuna maka kiran sallah na biyu ne shi yasa wannan wayar da ta zo cikin tafsirin Ibn jarir at-tabari da al-asrar al-kabir na bai haƙi za mu ga ta ƙara fito da abin ƙarara yake cewa kanil mu'azzinu yu'azzinu idza basaga al-fajr kiran sallah yana kiran sallah yadda al-fajr yake to akwai ruwaya a cikin tafsirin ibnu jarir at-tabari da sanadi hasan daga abu umama yake cewa uqimatis salah an yi iqamar sallah wal ina'u fi yadi umar umar na rike da kwanan abinci ko abin sha kwanan abinci kala ashrabuha ya rasulullah ya tambaye manzo Allah in sha annabi ya ce da shi na'am fashari ba ha ya sha kowa ya san tafsirin na hakanan nan imamu ahmad ya fitar da hadisi wanda hadisi ne hasanin fi hadisin abu zubair da yake cewa na tambayi jabir game da mutumin da zai yi azumi ya ɗauko abin shansa zai sha fayas ma'undida sai ya ji kiran sallah قال جابر كنا نحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليشرب من أنا قيا من حديثي جوا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يشاء أكوي رواية هر إلى يوم دقى جابر بن عبد الله رواية إمام أحمد ابن جرير دقى بلال yake cewa ataitu nabi sallallahu alaihi wasallam udhinu bi salati al-fajr wa huwa yuridu siyam na zo in gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lokacin sallar asuba yayi alfijir ya keto na zo in sanar da shi shi kuma annabi yana nufin zai yi azumi fada abi ina in sai ci to aka masa ruwa fa shariba ya sha thumma nawalani ni ma ya bani fa sharibtu na sha thumma kharajna ila salati sannan muka tafi muka yi sallah wannan isnadin sa shi ma mai kyau ne ah, banda shi akwai wasu ruwayoyi da dama waɗanda suke ƙara tabbatar da haka akwai a cikin sharhu ma'anil athar na bahawi daga qurrat ibn hayyan ibn al-harith yake cewa mun yi sahur tare da ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu falamma faraga min as-suhur ana gama sahur amara al-mu'adhdhin fa aqama as-salata ya umarci ladan yayi iqama wato an suna gama sahur yace ayi iqama yake nufi Ah, za mu tsaya a nan lokaci ya yi abin da muka faɗa daidai Allah yi mu da abin da muka yi kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wasallama ala da muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh